Hakka take yan uwa matasa shirin labarin matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya launin ke Fanta ya kike. Alhamdulillah Rabi. To Fanta mu kika zo mana da shi? To Rabiu za mu kawo zancen wasu sabbin filayen shakatawa da aka girka wa matasa a garin agadis A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu taɓo zancen kwalliyar da ake ce cema makeup da kuma wasu sabbin salo da suka shafi wannan lamarin. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi a garin agadis an girka wani filin wasa domin a samu a shawo kan shashancin matasa shaye-shayen kwayoyi da sauransu. Haka ne ya fanta bari mu shurare wannan rahoton da abokin aikin mu Anise Karim ya shirya da aka fasara mu. Wuraren shakatawa guda biyar ne ma'aikatar magajin gari ta kirkiro domin samari da 'yan mata da makananan yara. Wuraren suna kumshi da kayan wasa na yara, wuraren ninkaya, ɗakin motsa jiki, dakin wasanni gidan abinci ɗakunan muhawara da kuma nuna fina-finai ta yadda za su taimaka wajen bunƙasar matasa uh, a matsayinmu na matasa wannan zai ba mu damar shakatawa lokaci zuwa lokaci da kuma tattaunawa tsakaninmu matasa kuma idan muna da wani taro muna iya haɗuwa can kuma muna iya shan mu ci wani abu euh, muna shan iska balle wajen wanka ana a gadas muna da matsalar wajen wanka rishin cibiyoyi na shakatawa na ɗaya daga cikin dalilan dalilan da ke tura matasa cikin ayyukan shashanci in ji abdulrahmanu turawa magajin garin agades dalilan da ke ingiza matasa su zama 'yan ɓata gari shine babu wuraren sakewa na matasa a cikin da'ira shine dalilin da ya sa ofishin magajin gari muka ɗauki aniyar gyara wasu wurare mu ba su wata fuska domin hana samun duk wani cikas a cikin ayyuka waɗannan cibiyoyi an rataba hannu akan wata yarjejeniyar kiyaye sharuɗa tsakanin ma'aikatar magajin gari da masu kula da cibiyoyin. Yanzu Fanta bari mu zaya garin Zandar mu je mi matasa ke yi a wannan lokacin na hutu. A cankin da Rabi wasu kan yi amfani da wannan lokacin domin yin bincike-bincike a fannin karatunsu wasu kuma suna yin 'yan sana'o'i domin korewa bakunan su kuda. Bari mu saurari wasu daga cikinsu a cikin wannan tsokacin da suka yi wa abokin aiki Mustapha Mamman Sani. Suna na Asma Mustapha Usman ina ajin Segond A ina makarantar Muhammadiyya kuma ina ɗan saƙe-saƙe da ayyukan gida ina karatun lokacin hutu sannan kuma ina dan hutawa in na samu dan lokaci ni ce salamatu amadu a makarantar cs garin malam ina dan kasuwanci kuma ina zuwa makarantar muhammadiya ina sai da awara kuma ina yar tilawa saboda baɗi zan nemi digirin ba fanta domin taimaka ma matasa a garin gudumariya hukumomi da abokanan hulɗa suka gabatar da wani horo akan matasa guda goma ne rabi suka samu wannan horon daga cikinsu guda hudu mata ga tsokacin da suka yi wa abokin aikin Muhammadu Mun samu keke da kayan aiki da su zararruka da su fiyar da su kwal da su sizo tarkace babu wanda abin da bata bamu ba domin kula da wannan kayan abokaina zan musu gaskiya su rike wannan kayan da aka bamu na pccn su rike shi da gaskiya da mutunci da amana abin da muka samu keke kayan aiki kuma an allah za mu kama shi da mahimmanci na kasan mu ko wanda suka zo koya za mu ba su karfin koya eh ni madinki ne gaskiya sun taimaka mana iyaka gurgudu sun ba mu tabul wanda za mu yi presin kayan mu sun ba mu iron wanda za mu yi google abin da muka samu kuma akwai keke wanda suka ba mu gaskiya sun taimaka mana Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau Fanta inda zan mu taɓo zancen ado da kwalliya musamman ma kwalliyar da ake cewa makeup. Aikin eh, san rabi suna da dama 'yan mata waɗanda ke sha'awar wannan kwalliyar waje ake ce ma makeup duk da yake samun wannan kwalliyar ma hawa hawa ne. Bar da yan barku da wannan rahoton da abokiyar aikin mu Laila Nuhu ta shirya wanda aka fassara muku. A lokacin bukukuwan aure, suna, wasanni da sauran shagulgula ne 'yan mata ke yin kwalliyar zamani makeup. Yin kwalliya wani jan aiki ne ga 'yan mata na yamai. Suna barin gidajensu daga karfe biyu har zuwa uku na safe, inda suke kasancewa a shagunan kwalliyar don su yi kyau. Sai dai bayan sun yi amfani da wasu sinadarai, wasu kan yi fama da 'yan matsaloli kasancewar fatar jikinsu ba ta karɓe su ba, kamar kuraje a fuska da ke fafasa fata, lamarin da kuma ke ƙara haɓaka kurajen. Rabo Mata Rashida na amfani da irin waɗannan kayayyaki. kwalliyar zamani makeup tana fi mini kyawuna ina ganin kaina kyakkyawa ina jin daɗi fuskata tana sheƙi na lura daga baya wasu 'yan kuraje suna hutowa cikin fuska da kuma wasu 'yan tamoshi kwalliyar tana birge wasu wasu kuma a'a kudin ya kasu ya rabu ya danganta da gidan gyaran gashi yana kaiwa jika takwas wani wuri kuma jika goma sha biyar Duk da kokari da salalani da mata ke yi don su yi kyau su birge wasu maza na ganin hakan tamkar cuta. A gani na a yau mata suna caba kwalliya idan ka gansu suna kama da wani abu daban. Idan mace ba ta yi kwalliya ba ba ta dubuwa. Gaskiya mace ya kamata ta tsaya yadda Allah ya halicce ta. Wani lokaci mace taka aiko da hotonta da bai zuwa daidai da yadda take idan ka ganta a zahiri. Za ka ga akwai sauyi da yadda ka ganta a hoto da ka gani. Ko da yake kwalliyar zamani makeup ap na farantawa masu wannan sana'a rai domin suna samun kuɗaɗe masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa ya kamata mace ta zauna tamkar yadda Allah ya halicce ta ta kuma kiyaye da tsafta. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki rabi wanda a yau mun karkata ne zuwa ga wasannin volleyball. Haka ne fanta hai a wannan satin ne aka kammala gasar Ligue 1 ta wasannin volleyball a Niger a garin Difa. Karin bayani a cikin wannan rahoton na Mani Musa da aka fasara muku. a ƙarƙashin tallafawar gwamnan jihar ne kwamɓalar ƙwallon raga liga n ta ƙasar nijar ta kammala a cikin babban birnin mangari tare da halartar tawagogi goma sha takwas da suka fito yankunan ƙasar nijar a fuskar mata is police ta yame ta zo ta farko doso ta biyu zandar ta uku sai difa ta hudu a wajen maza har wa yau dai is police ta yame ta ragargaza tawa da ci bakwai da uku babban magatakardan gwamnan jihar difa ambali buwai ya fayyace gurin wannan kwambalar bunƙasa wannan wasa ta kwallon raga a cikin fadin ƙasa da kuma girka wani tsari na cuɗayya da canza yawo da cuɗayya zamantakewa da zaman lafiya ga matasan nijar ko da mai na ci gaba da lashe kwamɓalar Liga N ta kwallon raga a ƙasar niger Bana dai, tawagogin yankunan ƙasa sun nuna abun a zo a gani. a cewar daraktan fusa'a na kungiyar kwallon raga ta ƙasar Nijar Isufu Isaka. Wannan shekara mun halarci wasanni tare da 'yan wasa na cikin faɗin ƙasa. Saboda idan kuka dubi bisa dandamali za ku ga AS Police ce kaɗai sauran duka ƙungiyoyi ne na cikin A fuskar wa'anda suka shirya da kwamɓalar haɗuwar bana kwalliya ta biya kuɗin sabulu an ɗau alƙawalin gamuwa a tawa shekara ta 2023. nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuke zafi ya sake sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da irtel.